كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانفعوا ما طاب لكم من النساء فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تقتلوا فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعودوا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء بدأ tafsirin mu wata ramadan shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya hijirar manzon Allah sallallahu alaihi sallam daga garin Makka zuwa Madina daidai da shekara dubu biyu da ashirin miladiya a yau insha Allah za mu yi majalisi na goma sha shida ba muna cikin suratul nisa a jiya mun tsaya ƙarshen aya ta uku yau kuma insha Allah za mu a farkon aya ta hudu inda ubangiji ta ala ke cewa wa atun nisa a sadaqatihi

ku ba wa mata sadakin nihila wato wajibi kuma kuna masu jin daɗi wajen bayarwa tsakanin nihila shi ne kyauta ko wanda za ka bayar kana jin daɗi wajen ba da shi sannan kuma ana faɗan nihila ana nufin wajibi ubangiji ta'ala yana cewa ku ba wa mata sadakin a matsayin farilla ne wajibi ne na aure sannan ko kuna masu jin daɗi a lokacin da kuke bayarwa ba wai an tilasta muku fa in jibna lakum an shay'in idan an da dadada muku nafsa wa korai min daga sadakin an shay'in na wani abu sai aka ɗauka aka ba ku fa kulu ku ci hani'an wato yana mai abun farin ciki mari'an mai daɗin sauran wato idan kuka ba da sadaki sai matar kuma ta nan san masa wani abu ka ba da dubu dari ta ta ga dubu hamsin dari ne ko kai amfani da shi to wannan babu laifi ka ce halal mala shi ne ma'anar hali amfani da halalan ba, halal ne kuma mai daɗin wato ne. to shi sadaki dole ne a aure dukkan malamai sun yi tifafi cewa rukuni ne daga cikin wato rukunin aure bai yiwuwa kai aure ba tare da sadaki to auren da aka yi shi ba tare da sadaki ba to auren sunan sa fashe ko da aka dole sai ka ba da wani abu kafin wato auren ainihin ka aure mata saboda hadisi ya inganta cikin sahih bukhari da muslim manzon Allah Abdullahi bin Umar yace anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naha an shiga manzala ta kuma ya hana auren shigari auren shigari shi ne wa kuwa yi zarwi da rajulu ibnatahu wa ala an yi zarwi da hu ibnatahu ne da aka wajen da bai kuma sadau shi ne mutum ya aurar wa yau yan ba shi ma an sai auren masa da yan ba mu da lafiya a kare kafa shi yake cewa al-bukku bil-bukki aure ba auren da ba sadaki ba ni ba wanda kawo shigari aure ne wanda yake bacin ji manzo Allah ka kuma ya hana shi kuma dukkanin diskokin sa illa shi ne rashin sadaki wanda ya zama karibin shigari ba ni ba zai aura maka yada ka aura min yarka ba sadaki a tsakanin ko aura maka kawun mata ka aura min kawun ka ba sadaki a tsakanin wannan aure ba ne ko kuma wata shiga zai aura maka yada sadaki dubu goma kai ma yar da sadaki dubu goma sai misali kaga ba inda sadaki wanda ko kuma mura kama bin kuma in aura maka ya ta sadaki dubu goma kai kuma ma sai kawa ne wani abu saboda yar ka ta fi kawa shi ma duka aure ba ta ce ne saboda wancan jin an yi ba mu ba mu sadaki dukkan auren da aka yi ba tare da sadaki ba auren ba ta ce ne shi ne ubangiji ta ala ke cewa lallai lallai ba wa mata ka da ke biyu da za ku aure duk da cewa wasu malamin sun fassara wannan ayan da cewa da waliyai ake magana wato waliyan matan da za a aura ne a can baya sukan karfi sadakin sai zama ba sa ba su sun zai karfi sadakin yarsa ko ta kanwansa amma sai cinye ba zai ba wa yarsa ku shi da ubangiji ta da cewa atun ne za a faru ba ne inda ne ku ba mata sadakin zuwa ne karka karka karka wani sadaki ba za ka yi an baka ba za ka ba wai an baka jari ba zina za ka je ka ba ta hannun ta ko ka sai a mata wani abu da zai a ba amfani wani cikin kayan daki da za ka mata ka sa ka daki in kuma ka riga ka gama ka sai a mata wani abu da zai da shi ko ka ka mata kuɗi ta a ta ko ka mata ɗinki ko wani mutum amma ita ne take da haƙƙi wato ainihin nan da daki sai dai idan ta bayar ne ta ba wani amma na ta ne yin aure ba tare da sadaki ba wannan kusuciya ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne kawai yin sai ya aure mace ba tare da ya ba ta sadaki ba ko ubangiji ta'ala ne halatta masa haka a cikin suratul azab Allah ta'ala ce wa imra'atun mu'minatun in wahaba nafsa wa imra'atun mu'minatan in wahaba nafsa lin nabi in arada an-nabi an yastaytiha qad tatallaka bi duni ubangiji ta'ala halatta maka mata mu'mina idan ka ba wa manzala kuma kan ya Allah ta ala hada ta maka in manzala kuma ya son ya aure ta amma shi kake ne ke maka da wani wanda sauran manzala kuma yana da damar ya aure mace ba tare da izinin waliyin ta ba ko ba tare da izini ba tare da sadaki ba Allah ta ala ya halatta maka haka to sai a dukkan auratayyan da yake kuma kowane akwai sadaki yayi sadaki wa ainihin wato mata amma dai an halatta masa inda zai haka shi kuma da zai zama ya aikata abu wanda yake na wato ainihin halal to da aka sadaki a aure wajibi ne duk auren da aka yi babu sadaki to wannan ba ba aure ba ne to sai dai shi sadakin yana da iyaka ne a sai iya naira kaza za ka fara karya wuce ko karya gaza lallai mafi yawancinsa bai da iyaka da ijma'in malamai dukkan malamai sun yi tifaki wato sadaki baya yawa ba za a ce an kawo miliyan goma ko miliyan dari a ce wai ya yi kaɗan ba Allah ne koro musu arziki sai a karɓa dukkan malamai sun yi da wannan dalili akan wannan shi da ubangiji ta dace wa in aratum wa in da istidada zawjin makana zaunin wa ataytum idahunna fara da kuma minhu أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا فكيف تأخذونه وقد أعطى بعضكم إلى بعض ما أخذنا منكم ميثاقا قليلا إذا كان أصلا ذاك الحين جبلتين ذاك الحين ما ذاك قاضي ولا وبالتالي قال لا تكاكا كفاوة فلا الحالي كابات في النار فلا كيف يوا دوجيا ليوا وكاكا تذاك فلا فلا سيانا فلا فلا كما كما تنكفي القوي بكرفي القوي ko da haka da ubangiji ta lati wa ataitu idahunna tilsara kuma wata yin dukiya mai yawa tilsara wajen larabawa dukiya ce mai yawa ko da haka wannan hali ta ta nuna cewa wato sadaki bayi da wato iyaka a yawansa ko da aka bayar ba zai zama wato matsala hadisi ya inganta a cikin ko abu salama ya tambayi aisha radiyallahu anha matar manzo Allah ta kuma ya ce mata kam kana sadaqu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ta kuma yayi sadaqi matan sa da wai waya a sadaqi matan ne Aisha radiyallahu anha ta ce sai a ashara ta ukiya wa shan? ya ba da ukiya goma sha biyu ne sai ta ce ka san ma'anar shan. sai ta ce sai ce bai tsare wai da shi ne nisbu ukiya sai ta ce sai ta ce to lissafi shine dirhami ta biyar magana ta kuma dirhami ɗari biyar biyar ya ba wa wato ainihin matan ka guda ne dirhami ɗari biyar ko ka canja ta a yanzu mafi karancin canjin dirhami shi ne dubu biyar dubu biyar ko ya fi dubu biyar ne ma in ka sa a dubu biyar ne ko da dirhami ɗaya kai ko ɗari biyar zai ba ka miliyan biyu da rabi miliyan biyu da dubu ɗari biyar naira haka maza ma ya ba wa matan da sadaki sai dai ummu habiba ita sadakin ta ya wuce nan ita kuma dinari ta yi ne wajen kuma na jaji ne ba da sadaki ba don Allah ne ta kuma sarkin habashi to da ka ita sadakin ta ya haura ya haura da sauran wato ainihin mata to wannan a zamanin daɗi ma ana tafiya a matsayin cewa an sauƙaƙe sadaki ne sai da za ka gane cewa kamar talautin a bayan yankin al'umma da maza ma na cewa ku sauƙaƙe sadaki mafi alkhairi aure shi wanda sadakin ne domin mace ko mota za ka saya nawa za ka saya miliyon nawa za ka saya mota ta na mace ai mace ta ci mota ko za ka duk da cewa ba sayarwa ake ba amma kuma ai wani abu ake ba rawa ba ka wajen to kuma sai da kuma rabbi allahu anhu abubuwan sun inganta hadisi cewa yana kan mimbari da ya ce daga yau zai kafa doka ya ga mutane suna yin tsada wajen sadaki yace zai kafa doka daga yau kada wani sadakin da ya yi irin wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wa ya mata a sauƙaƙe sadaki shi ne a miliyan biyu da dare, shi ke nan yana gawa nan magana sai wata mata ta daga hannu ta ce wallahi ba ka yi saka haramta wani abu da Allah ya halatta don har ubangiji ta alaƙe wa ake su bi da wannan nisa a yanzu da karfi to da ka allah ta alaƙe ana ba da sadaki kinsara tsara, dukiya mai yawa dukiya mai yawa ko ta ci miliyan biyu da yanzu ta ci naira miliyan biyu da yanzu shi ke nan sai canje daga maganarsa ya ce wannan matar ta fi ni ta fi yi. sai canje daga ainihin wato dokan da ya zo ya ta saboda haka kenan duk yadda ka ba da sadaki domin yawansa sa ba za a ce ka wuce wato gona da yi ba sai dai wasu kam za su yi magana su ce kana neman aure ya yi tsada domin ana karawa ana karawa kuma sai zama auren ya yi ya yi tsada da yawa to akwai talakawa da yawa kuma ko a yanzu na akwai da su sai na da yawa na sha faɗa yanzu kuma saudiya za ka ba da riyal dubu ɗari da hamsin shi ne sadakin mutum biyan dubu ɗari da hamsin miliyan goma sha biyar to kaga idan ka ɗauki fadakin saukiya. sai ka kwatanta da sadakin da manzan sama ya kewa matansa sai ka gana ka bai sauki ne a miliyan biyu da biyu ne naira to ko miliyan goma sha biyar yanzu za ka wani ta sauki. to kaga akwai sauki ne to da yi maganar sauƙi yana fita ne an kwatanta da wasu kasashe amma mun kuma an kwatanta da kasar mu sai ga kuma ya yi tsada duk da cewa mu akwai abubuwan da wuce wanda ban da sadaki shi ne daidai da sauran kayayyaki amma ko da ne za ka haɗa su gaba ɗaya sun ga dubu ɗari biyar zai iya maka zai iya maka to kaga akwai akwai sauki a ciki to sannan kuma mafi karancin sadaki shi ma zance mafi inganci ba da hanci ko nawa ka bayar kuma auren ya yi ko da ra'ayi biyar ka bayar ka aure mace kuma na halatta ita ita da naira ra'ayi ba ta iya siya ma za ta iya siya ma ta fiye wuta da shi to ma wasu daga cikin malamai suka ce a'a sai ya ba rukunin dinari ne malikiya suka ce bai kai rukunin dinari ba auren ba za a kula shi rukunin dinari a yanzu dubu goma sha biyar a dubu goma sha shida shi ne dirhami uku ke na rukunin dinari ko rukunin dinari ko wato a ciki ka kasa dinari hudu ka ba da kashi ɗaya ko kuma ka ba da dirhami shi ne dubu goma sha shida suka to in ne gaza dubu goma sha shida a yanzu kenan in an yi aure-aure bai ba amma da ya su sun yi kiyasin aure da da sata suka ce ai haccin sata ya in abun da ya kai rubutin ne za a yanke masa hannu amma ai ya kai rubutin dinari ne ba za a yanke masa wato ainihin ba to ai wanda ya aure mace zai tafiya mata da ne ce mata ya kamata ya ba da rubu'in rubu'in dina za ka ce a wannan siyasa ne ma alfahari ai wancan zai ke ko wancan zai fi ne a gaban sa wato ainihin wannan kuma ba zai fi ba kuma aure hukutu mukarama wato kuti ne na darajawa ba wani mu'awaba ba ba wai abin da ka bashin ya kai kima matan da za a baka wani a an daraja ka ne kawai ko nawa ka bari ko nawa ka bari to za ka ba za a kiyasa da da da da tsada wannan shi wancan hukuma ne aka yi wa wanda ainihin ya tsada saboda ahincin da ahincin da ne ba ka gani idan akan rukunin dinari wato dubu goma sha shida za a yanke wa farawa hannu amma inda wani zai so ya yanke maka hannu kuma nawa za ba tare za ba ta dinari da shida saboda haka abin nan in yanke maka aka yi hannu sai a tsada kare kudi da za a bayar suna cewa amma in kuma hali ce kai shi ke nan zai zama na kudi kaɗan zai iya yanke maka, zai iya yanke baka izu da amana ne a zaha wa a rakata ha zuzu da tsiyana ne kafa mai Kuma na ne ko za ka ce a ce za ka ba da dinari ɗari biyar in kai yake hannu wani amma shi kuma in ya sashi abin da bai kai dinari ba kashi yankin wani dinari kwaya ɗaya sai a yanke masa hannu to da wancan hannun ne amana ne shi sa ya samu daraja shi ko barawa don sa na hadi ne hadi ne shi sa hannu ya zama mai arha to kaga bara ka kiyasu wannan da wani kace mai daraja ne kuma amana ne aka ba kuma ya kuma zan ma sai ittaqullaha fi nisa'i fa innahum aqasmuhun bi amanati Allah wa ta'alatuhum fuhudahun bi katabullah kun tsoron Allah da gane da mata ku rike su da amanar Allah ne kaga akwai aminci sannan kuma kun wato ana tafarkin su da kansa saboda haka abin da za mu koma shi ne mu duba sauran dalilai yadda aka yi aure a zamanin manzo da aka kuma an yi aure da kanta da rubutun dinari ne an yi tun da an yi magana ta kai daga cikin hadisan da suka inganta akwai hadisin sa'ad sa'ad bin sa'ad al sai yace wata mata ta zo wajen manzo da ta mata ya rasu da ni wa hafsuka ya rasu da na ba ta kai Maza kuma ya daga idon mai kalle ka don mun karanta a kamar yadda muka gane a kan ba idan mace ta zo ta ba maza kuma kanta in ya ga dama ya ce na karfa kuma ya aure ta ko da ba ruwa daga ta zo ana zaune yana zaune da sahabbansa sai ta ce na ba ka kai na rasu da sai maza kuma sai ya daga kansa sai ya kalle ka to sai ka bata mata sai sun koyar da kansa shi kuma ita kuma sai ta tsaya a cikin kasa tafiya wadda za a fita a wuri manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to tafiya ta tsaya ta tsaya ta wani miskini sai sai ya rasu da domin ne an fi ne rusa ka biya a ya rasu da haura ne ita idan ba ka da wato ainihin bukata idan ba ka da bukata ka haura ne shi ke nan sai maza kuma ce je ka nemo wato sadaki kana da sadaki hal ta gidu shi abu ne abu da za ka samu kamar da sadaki sai ce ba ni da komai sai kwaldan sai zani na da nake kawo sai manzo Allah kuma yace ka in a a'taita iya in a ka a'taita iya wa la idara lak kwaljannen ka idan ka bata ai bata da shi ka bata zani ka to me za ka dora za ka saki sai a rani in ko ta barka da ke ba ka bata ta gani shi kenan sai manzo Allah ya ce dai da ita dai ko walau ka ta ma bi hali ka je ka nemo ko da zubbi ne na kai ba da dina ba da abu ba ko dina ne shi kenan je ya wata ya wata bai samu wani kaban da Allah bai da komai ne sai dawo yake maza ka wallahi ban samu komai ba sai maza ka ma ce maka to akwai abin da ka haddace na alqur'ani sai ce ina haddace sura kaza da kaza da kaza sai ce to zawwaj tuka ma bima na aura maka ita ka je ka karantar da ita abin da ka haddace na alqur'ani ne da wato ladan karantar da wannan surori shine ainihin sadaqiyya sakai ka kan fa'ida guda uku a cikin wannan hadisi fa'ida na farko shine shi wannan baron Allah akwai abai a wajen ya rika sadaki amma ba za ka bai sai a masa karo karo a bashi sadaki wani bai zaki ce ni na so ta sadaki ba saboda bai saboda aure sai ka yi iya kokari ka sai a taimaka maka amma ya zama komi da komai amma ka ga barka da mata kuma wahala da kai ta kamata a ce kai ma akwai sakasana da kai a cikin a cikin duk da aka kare shi je je ko da dawa kan daidai duk ya mata aikin ji ko shi ne mai cikin sadakin nan kawai da ko ko yadda ta wato karatun na sha yake buƙatar ya aure dole ba ka kai kana son aure ko kuma ka zo kana jin su layi ko ka ba su ta ba ko wasu yan uwanka ka ce su yi su ta kai shi dole ne sai ka tashi sai ya zama kana da sana'a ba ne an barka da matan to ana da cewa ne za ka iya rike amma kawai a zo maka aure a kawai za ba za a yi ba auren zai to sannan ana iya ba da kuɗi wajen karatu ƙura'ani karanta da ƙura'ani ya halatta ka karanta da ƙura'ani ka karfi kuɗi don wasu malamai za su ce a ai karatu ƙura'ani kuma za a ce a karɓi kuɗi a ga shi na an ce a ce a karanta da ita shi ne sadaki ta ka ga maimakon abin da za a biya za ka biya ɗin kenan ya zama shi ne shi ne sadaki shi ne sadaki kuma ya zo a hadisi na sai da ma a kan kuma ne a jirgin kan kuma bakar sai da za mu karɓi lada a cikinsa shi ne littafin Allah za lura zo ka da Qur'ani an ba ka kuɗi halin malaka abu abin da kace sannan sadaki ba sai ya zama na kuɗi an dinga maka ba aikin kuɗi yana iya zama sadaki aikin kuɗi ka gana aikin kuɗi ta sashi to za ka iya za ka iya nome mata ta sai zama sadaki ko tana gina gida ka je ka yi leburanci ko kamar da gini ko kafin ko wani abu ko don ko makamancin wanda, ko ka tona mata shan da ko rijiya duk abin da sun kai da ne ka isin ka mata zannuwan da shi ne ka zafi duka ya halatta ba dole sai ya zama da wato ka ba da wani abu wanda yake wato da kudi wanda ake gani manzara kuma ya auri kafiya kafiya da bin tufiye ya inta ta ta wace ce a riba zo daga ma kudin kureta sai ya inta ta bai sanya intin na ta ne mai ka sadaki kaga ba kun je ba ta ina a kaddara inda za ta fashi kanta da nawa za ta fashi kanta ina da ne ɗari biyar don shi kenan sun zama shi ne sadaki abin da sadaki to sannan fa'ida na gaba shi ne an je zai nemo ko da zobe ne na ƙarfi in tabi da wani Ni min haɗi zalla zobe karfi na ake ce ko a yanzu bai zo wuce naira ɗari biyu ba ko ko to ta gaba ne shi ba za ka yi ba za ku ma nema ma da suka hana sazofin karfe ma suna gani kamar laifi ne ma sazofin sai dai na azurfa to da aka ga in dai zofin karfe dai zama sadaki sai sadaki ba da ban karanci wani gayu mace za ka yi da zofin zofin karfe bakin karfe ba wannan bakin karfe wanda ake kubawa a makera ba wai an sa masa wani ruwan gol ba ko an masa wani abu da ba ko ta dalma ne mai tsada to amma aka ce ne kuma da ya kawo da zai zame masa da zai zame masa sadaki to kaga wannan yana nuna kenan sadaki ba da ba da karanci ko da nawa aka ba zai iya zama wato ainihin sadaki to amma al'ada tana iya shiga cikin sadaki wani lokacin za a zo in kai mawadaci ne ka bayar da yawa saboda ka taimaka wa wani yanayi na biki kada gado da za a yi maka da kujeru da kafin da sauransu da kayan kicin sai ka ga yana hana aure ana neman a sa rana ce a ah, tukunna a yi ta ja a yi ta ja to a kai bai shirya ba ne to amma in ka bada mai dan kauri zai taimaka maka zai taimaka maka wani ya bada dubu goma sadaki yana ta matsawa sai an yi aure yana da aka matsa ba ma ya ce to dubu goma ya ba ko katifa ba ka tsayawa ko katifa ta ya zai yi yadda na matsa mana zuwa wai a yi aure ka ga lokacin kai sai ka shirya dubu goma su shirya wata kai ta matsawa ka ce wai a yi aure to in ka fahimci wannan sai ka ba da sadakin mai yawa domin ya taimaka musu gwargwadon hali to sannan kuma sadakin mazarma ya nuna cewa idan ya yi sauki ya fi ne ya fi albarka kairun nikahi a yi sauku mafi alkhairin aure shi ne wanda ya fi yi sauki wanda ya fi yi sauki ta amma saukin wani ne muka namu duka sauƙi ne idan kun kwatanta da yadda ake ada da kuma wato da ake a da larabawa to ina kira ne cewa wai a kada da aure ko aure ya wajen ni shi mana da matsala za a kama yin aure kuma mata da zama sun sarko daga ka mazan su rika yin aure kaga wannan sai zama matsala a cikin ma to amma mu rahman da Allah ta'ala ya wannan ne wato aure yana da ba da za a ce wai don talauci da ya rayu har yanzu bai aure ba saboda talauci a sai dai gida bai auri irin matar da yake kun aura ba amma tabbas zai samu wanda zai aura sai dai gurgurun wato ainihin ƙarfi to abin da ya sa maza su ya ce mafi alkhairin aure shi da wanda sadakin da ya sauki ba ana nufin wai ya yi a ya yi buga ya yi arha da yawa ba kar a tsada daki tsada abu a wuce wato kuna da yi don wani hadisi abu da ya rawaito shi wancan hadisi imam haki ya rawaito shi amma imam haki ya rawaito shi da cikakken kissa daga Uqbat bin Amir radiyallahu anhu Allah ya dade shi yace manzala ta fa tare ya ga wani mutum yace a tarba a tuto da ka gudana kana sai aura maka wani yace eh, na ina sai ya kira ita ma mata a tarbaina min fanu da Guda gudana gudana ina kan aura ki wani ita ma take ji abada shugabanci ne kenan ko shi ya ga yarinya nan ta yi kama da ya kamata ya aure ta ko kuma bukatan wato ainihin ya yi aure shi ke na ya ga dacewan haɗa su sai fara da kusan miji sai shi ya yi ta sai aka tuntube ta ita ma nan da kai tashi kaga aure ana bukatar yarjejeniya da soyayya kafin a yi shi kamar yadda take da bayanan shi ke nan sai suka yi ta sai maza su sai ya aura wa wannan mutumin wannan matan amma bai samu ya ba da sadaki ba haka suka yi sai aka yi shi kamun tafwini kuma ya halatta ba wai an yi auren ba sadaki ba ne a ba ba da sadaki ba kuma ko da ba a mace nawa ne sadaki ba auren ya yi juma da fi yi jima'i ya kawo amma fa daga ba da ba da sadaki to da aka yi auren sai ya zo da kuwa mai samu ya ba da sadaki ba bai ba da komai ba to dama ya je da hudaybiya maza ta ce duk wanda ya da sulhul biya a bashi rabuwansa daga cikin ganiman khaiba shi ke nan. ya zo zuwa sai ce to ni ne na na haifar gaba ɗaya na ba mata na shi ne shi ne sadaki shi ne sadaki to da aka zo da ta karfi wannan sadakin ta sai da shi sai ta sai da shi dirhami dubu ɗari aka ce wa maza kuma dirhami dubu shi dirhami dubu ɗari da zo mun sai mukaddara dirhamin nan dubu biyar biyar alhali ya biya ka dubu biyar biyar to dubu shi kaga dai ba ka nawa miliyan ɗari biyar? miliyan ɗari da mutane da suna da kuɗi wannan shi ne sadakin sadakin ainihin wannan mata ne to maza ba sai ga sadakin da ya yawa har miliyan ɗari biyar sai ce khairu ne kafin a yi tsaro mafi alkhairin aure wanda aka sassauta to kaga wannan ma yana kwatanta da yadda maza ma yi sadakin mata za a yi kaga ya yi ya yi tsada da yawa to kuma ƴaƴansa ma haka ba za su waye ka zaɓe su suna abin nan dirhami ɗari biyar biliyan biyu da da rabi cikin najeriya to kaga shi yasa ake cewa maza su ake cewa mafi alkhairin auren shine wanda wato aka dan sassauta a cikin to mu ma a yanzu duk da cewa muna da saukin auren to amma akwai talauci wani lokacin za ka ga iyayen suna nuna rikin abin nan don taku zai ga duk abin da mutum ya kawo an rena masa kuma ya karfin ne a rena masa da a rena masa kayan aurensa da laifinsa da sauran to kaga wannan zai tare a albarka aure daga nan tun kan yi auren shi mijin zai je yana jin haushin iyaye sai a ce kaza kin nan bai yi ba sai ka kara kayan auren nan babu kaza sai an ci kaso kaza ko a kukkushe a ita kukkushewa har yi nan ma a zo a sa mata kin abu to in an yi auren ma ba ba wani albarka saboda ne an riga an ɓata masa rai da zai yi duk iyayen ne da ya kamata wa iyayen su riga ba bashi haushi to haka ne shi ma gidan amma masa wani kayan sai zai zo ya kukushe kayan daga cewa bai yi ba suke na rina sai ka saukar tsanci a wurin harka haka ji tana cewa ka rina wa iyaye na ne ka rina wa iyaye na to idan mutum ya daidai gwargwadon ƙarfinsa shi ke nan sai a abun nan a yi ba ba wannan shi ne abun da ya kamata kai kuma in mawadaci ne ka yi gwargwadon ƙarfinsa kai ma yadda za ka taimakawa wato ainihin wani gida ne da ubangiji ta ala yake a bawa mata sadakin wani shin kayan aure yana cikin sadaki wasu malayan ka ce za a haɗa shi shi ma yi lissafi wasu ka ce a kayan aure da domin a kone wanda ake ce masa hadiya wato kyautar da za ka ba wa mace kafin ka aure ta kafin ma a baka ita gida in ka je hira ka ba wannan a cikin sadaki ka ce to kayan aure ma ne wannan na al'adar ne yana cikin wannan wannan alheri ne ba wai a cikin wato ainihin sadaki sadaki shine abin da aka ambace shi sadaki sai sa suka ambace suka ce wa atun ta aka bukati inda nila suka ce nila faridatan musamman wato da abun ambato ke sai an ce ga sadakin ta kaza sai sa wani saurin aure shi wannan sadakin ake ambato ba ambato wannan bayan domin shi ne wajibi shi ne kuma aka wajen ta a ambace shi sai ubangiji ta ala ce fa in ibna lakum idan suka dadada muku fa in ibna lakum an shay'in min nafsa idan suka dadada muku rai daga wannan sadakin to fa kuzuhu hadisan mariya ku ci shi halal ne sai wato bai halatta ayi aure ba sadaki ba amma in ka ba mace sadaki kuma ya halatta ka dauki wani abu daga cikin sadakin ka ba wasu malai masu kace ko duka ta baka ma ya halatta don shi ne zahiri abin da na zahiri ko da ke ayan ta ce an shay'in wani abu amma kuma ne da suka ce duka sadakin gaba da to me yasa saboda ya karya ka ba mutum ai ya mallaki wannan abu ne da ya ga dama zai yi shi saboda haka idan ka bawa idan ka ba ta sadaki daga ba za ta yi cewa to da kaga kana cikin matsala daga to saniyar da ka ba ni sadakin nan ka kai da ita mana mai jari shikenan sai kai jari kuma ka nan amma kafin a yi auren kuma yin cikin ta tausaya masa sai to na gaba ka da jini na ya ce sadaki ma ka je ka yi aure ba ka daji wannan kuma shari'a ba sai ta da wannan amma za ta iya sassauta sadaki kama al'adan garin ana yin sadaki dubu hamsin sai da sai ka dubu goma ko yan shi kenan ya ya ya haka amma ba za a yi shi babu wato sadaki ibn arabi yace dukkan malamai sun yi ijma'i cewa mace wanda ta mallaki al'amarin ta wato ba zaura kenan mutum ya aure sai ba ta sadaki shi kenan sai ta ba wa mijinta wannan sadaki to wannan sautan ta yi kuma babu dama ta sai ka ba kaji an ba ta sadaki sai kuma da tafi kuma ba ta kyautar kyautar sadaki ka je kai tungullan tungullan aure ko bayan an yi aure kai tungullan gida shi ke nan to anan kuma ba dama ta kai na fata idan ta fata ai ba a kyauta a fata kuma ka riga ya ji wato ainihin wato sadaki wannan dukkaninsa yana nuna mana cewa sadaki abu ne wanda yake wato ainihin mai muhimmanci kuma ko da an ba da shi a iya wato mai wa miji wani abu ko a ainihin ran saurara maka ko a sauƙaƙa maka wani lokacin ana yin irin wani na abubuwan daga ba su zo zama yi mutum zai zai nemi mace ba yi da komai ita ko mata tana son ta aure shi shi ke sai ka ba shi ta daki ba shi a kan yanzu amma kuma an yi aure yanzu ne wadda kan ta sai ta ke ta ba tare da lafiya wai mata nan nan ke jin ɗinkin da ta sayar ka ba shi ya ɗauki wani abu ya yi sadaki ya yi hidiman aure amma ka sayar da su to da haka yawanci ko irin wannan aure da yake arha sai da kuma ba a iya wato ainihin rike shi ba za a rike shi kamar limanci kusan lokacin mutum ya sha wahala da mai aure shi ma yana da fa'ida domin mutum zai gane kiman kiman aure da muhimmanci ma akwai wanda ta maka duk ko da irin gata kawai ka zo kai auren a cikin gudun tsorewa da matar da zai maka wata wahala saboda haka mu ji tsoron Allah mu ba wa matan nan haƙoƙi sai Allah ta'ala ya ce wala tusufa wala tusufa وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا Ubangiji ta lafi wa asu abin nan wala tutun sufa ha'a kar ku ba wa wawaye amma da kun dukiyoyin allati ja'ala Allah lakum qiyaman wanda Allah ta'ala ya sanya ta ita ce tsayuwar rayuwar rayuwar ku ba za ta tafi ba dole sai da kuɗi warzuquhum fiha ودين كثير ده سوء كنديا وقصوب وتوقعوا ابنا وكتفاتر ده سوء وقولوا لهم قولا معروفا وفي أرض ما كان عن الجو ده دلقي لوالدا سكما لكي لك أخبار سبوكيك ولا تقصفها أموالكم فقبا رأي بوديوه فما قال لك أموالكم بوديوه سوى ده كل كتوكي الله وإنا أمر كنت أمر Tafihi shi ne wanda ya gaji kuɗi kamar a ce da a da maraya amma da ya girma kuma sai bai yi wayo ba kai kuma kai ne wakil ba zai iya sarrafa kuɗi ba zai lalata kuɗi domin gidi ta lalata ka ka bashi A sai lokacin da ya mallaki wato hankali sai da zai wadata dukiyar nan ba zai iya sarrafa ta wato ainihin yadda ya kamata to shi sa Allah ta lalace kada ku ba su dukiyoyi amma dukiyoyin su da yake dukiyoyin nasu ake ne ce saboda tsayuwan rayuwa ta ɗan adam tana kan dukiya idan babu kuɗi babu abinci babu harkar kasuwa komai zai tabarbare idan talauci yawa yunwa za a yi mutuwa za a yi mai halaka Ka kaga wannan ayata na mana kuɗi suna da muhimmanci ba za a almagogarantar da su ba ba za a wadakanta su ba ba za a kwace wa wani nasa ba shi ta daga cikin abdurrahman kan wato abubuwa na lalura wanda dole ka kiyaye su guda biyar daga ciki akwai himtul ma wato shi ne kare dukiya kar a ta. shi sa ubangiji ta ala haramta annabawa zanen biyu ta wala su fi ku inna la ala fi musrifi kada ku yi annabawa zanen biyu Allah ba ka masu annabawa zanen kuma yadda ya zana mana ta kuzo amuwa da ku bai da ku bil basi kada ku dukiye su a tsakanin ku da barna ba a yi da ba la yahillu malu bayyin muslimin illa bihi bi nafsihi baya halatta mutum ya ci dukiyar mutum musulmi ne da dadirar kaga don a tsare dukiyar mazan ma ce inda dima'akum wa amwalakum wa arabakum haramun alaikum da kudin dinarinku da kudaden ku da mutuncin ku haramun ne a kan ku wato karkace dukiyar kaga saboda muhimmanci ka saboda in babu ita kuma za a shiga matsala addinin ka ma ba da zai tafi daidai ba idan ba ka da nasu saboda ka mu mu yana buƙatar na rufin asiri kafin al'amuran su tafi wato ainihin yadda ya kamata to tun da kuɗi suna da wannan muhimmanci bai kamata idan yaro ya gaji kuɗi a bashi yana yaro har sai ya balaga kuma idan ya balaga bai kamata a bashi ba sai ya mallaki hankali idan wawa ne zai je barna ta dukiya ba bai halatta kai ka bashi ba kai wani ka dai in ka bashi ba kamata adalci ba lokacin da ya mallaki da kuma shi da kansa zai ji cewa ba gata kuma ba kai ka farna ta kai kai sau da dukiyarsa ta lalace ko ta zama wato ainihin wato abin da ko zama ba komai ba a lokacin da ya tashi zai yi amfani da dukiyar ya ba zai yanka ne lokacin kuma ya fara da dukiyar ba? daga nan dai malamai suka ce ana yi wa mutum hajjar wato ana sa masa takunkumi a dukiyarsa ko da ba baligi ne idan ya zama wawa ne ba iya sarrafa dukiya yadda ya kamata menene wauta idan kasuwanci zai yi ma kwaransa za a yi dukan hancinsa za a yi abin da ya so shi ɗari biyar zai iya fi da shi ɗari biyu na dubu goma zai iya sai da shi dubu bakwai da kaga wannan kudin baya baya za su dinga yi har jarin sai kare to kaga wannan wawa ne bai kamata ba shi kudin zai kawo ko kuma zai je ta kakkashe kudin ne a banza ko dai a hanyar gaban Allah shaye-shaye da neman mata da sauransu kaga wannan shi babban wawa ke nan ba za a ba shi ka ba domin zai ɓarnata ta kuma ya lalata addini ko kuma abubuwa na halal ne zai kashe wato zai amfani da shi zai za a ba shi dukiya ya je kashe ta hanyar halal amma tare da mutum gona da shi shi ne almabozaran cikin to shi ma wannan wawa ne dukkan mai barna da dukiya ko da ta hanyar halal ne sunan sa kafin wawa bai kamata a kyale masa dukiyarsa ba ya kamata a masa hajjar wasa masa kafin gobe na dukiyar. shi yasa ma ne suka ce wa safahu tabdiru bil amwali fi lazzatin wa shahwatin halal wanda ke cewa wauta shi ne almabozaranci da dukiya a wajen jin daɗi da sha'awa na halal mene jin daɗi duk abin da kai sha'awa ga wanda ka saya kaki ci duk rigar da kai sha'awa da ka ta burge ka sai ka duk motar da ta burge ka za ka saya in wata ta sake ka sai mota nan miliyan goma ga wata ta kun ka je kai asara miliyan uku ka sake canja wata ka yi wannan gidan ka rusa ka yi wannan ko kuma ka auri wannan matan ka sake ta ka sake auren wannan wannan ta fi matar ka ka sake ta ka sake auren wata ka ga wannan duk ba wuta barnar da dukiya ne abin da yake na halal ko wanda za a yi ko wanda za a amfani da shi yau da kullum ko mata da zaura amma wauta da yin haka duk mutum mai yin haka ba za a bar shi da dukiyarsa ya ci gaba da wato sarrafa ta dole a masa hayin a masa gata musulunci a masa gata waliyansa kuma masa gata to ana shi sarrafa dukiyar har sai lokacin da ya wayo ya mallaki hankalin sai san muhimmancin dukiya sannan za a sake masa wani dukiya to hanyoyin da ake mutum takunkumi akan kan dukiyarsa guda hudu ne hanya ta farko shi ne yarinta idan mutum yaro ne sa ya rasu ya bar masa dukiya ko wani magajin wanda ya gada to ba za a bashi da dukiyar nan domin an bashi zai fara tata to da yaro bai mallaki hankalinsa da zai iya yin ciniki ko ya ga abu kaza ne ya kamata na siya in siya ko kaza ko bai kamata ya sai kaza ba. ko ya sai da abunsa ya zama da ba za a buki cikin ba to kaga wannan dole a masa hajaru waliyansa za su rike masa dukiyarsa da amana idan yana buƙatar riga su dinka masa yana buƙatar abinci su saya masa yana buƙatar shimfiɗa gado komi a da yake buƙata na rayuwa a yi masa gurgudun yin lita jiki amma ba za a ce a yato ai haƙƙinsa ne a bai shi ya farna ta shi ma shi kenan a ai idan kai haka ba kamar ba a to ka za a yi wa yaro hajjin sannan na biyu shi ne mahaukaci zai wa mahaukaci mutum ya zama mahaukaci kuma ya zama yana da kuɗi ya zama miliyoniya saboda gadon da yi yanzu idan mutum ya mutu ya bari a ko da akwai mahaukaci a cikin yana da gado idan rabon kowane yaro miliyon dubu ne wannan mahaukaci shi ma yana da wannan miliyon dubu kama ya za a ga ba shi miliyan dubu ne ya sarrafa ta kuma ba shi gidaje da filaye a ce wannan naka ne ka je ka sayar sai da kake so kai da su dole a sa maza a kafin duri har sai ya yi hankali in bai hankali ba kuma magadansa su gani dukiya inda za ta yi amfani to ba kan ba ya talhisi ne don abu ya kamata ko bai kamata shi ma idan an bashi da dukiyar sai da tata an aikata haramun don ubangiji ta yi wala su su fa'a amwala kar ku ba su dukiyoyin sannan na uku shine wanda bai iya takarrufi da dukiya ba bai iya sarrafa dukiya ba ko dai saboda karancin hankalinsa kaga shi ne wawa ce ko kuma saboda karancin addini don rinka rashin addini shi ma wauta ne ce شيخ الإسلام ابن تيمية ولا يسمى الإنسان عاقلا إلا من عرف الخير وسعى إليه وعرف الشر واجتنبه ba cewa mutum mai hankali sai ya san alkhairi ne mai alkhairi ya san sharri ne mai sharri to idan mutum bai da addini ai zai amfani da kuɗin sa wajen shan giya ya amfani da kuɗin sa wajen neman mata wajen abubuwa na haramun na sha'awa kala kala wanda suke na haramun to kaga wannan yana da naqsu a addini sai haka nan kuma idan wawa ne yana da nakasu a hankalinsa zai je ranci abin da ɗari biyar za ta biya masa wannan bukata zai je kashe dubu biyar a kan kaga wannan barna ne don duka irin wannan ba za a bar wasu dubiyoyi ba ko da na su ne kuma ko da mutum ne ma ya yi daga baya ya zama wawa akwai bukatar a masa a jari yan uwansa su taimake shi su tsare masa dukiyar zai na ranci domin har ya mallaki ta lokacin da zai sarrafa ta a inda wato ta dace na hudu shi al-mukhlis wato shi ne mutumin da bashi yi masa kanta ya ci bashi ya ci bashi har bashi ya zo ya kewaye dukiya sai da ita za a sai da kadarorinsa gaba dai ba za su iya biya masa bashi ba to shi ma wannan ana masa takunkumi a hana shi sarrafa dukiyarsa amma da sharadi idan masu bin sa bashin sun kai karansa a kotu suka ce muna bin wa ne bashi amma yana kashe kuɗi ba kuma bashi da muke bin sa ya ci karfin sa muna buƙatan a sa masa kafin kuɗi to sai a tsare shi kawai a ce to ba magana su ne ka dakatar da komai na harkokinka sai dai ɗan abin da za a ce a gidansa da ɗan gidan da zai zauna da ɗan motar da zai hau shi kenan sai a zo a yi kililin kayansa a kai da kadarorinsa a kira wanda suke bin sa bashi to kaga dama bai zai biya su gaba ɗaya ba sai ce to kai nawa kake bi ni wannan yana bin dubu ɗari to ga dubu hamsin wannan miliyon ɗaya ga dubu dari bi haka kowa gwargwadon abin da ya samu sai a ce to sai sauran kuma ku bi shi ba shi to a kan sauran kuɗin ko ba su da damar su ɗaure shi domin an riga an masa bai an tashi shi gaba ɗaya ba za su ce kuma a je a sake ɗaure ba don mani tala ce wai ka da zuwa surakin fada da rasu idan mai ka duk wanda ba da shi wajibi ne a saurara masa ba za a ainihin daure shi ba saboda me saboda bai da shi in ko fakin da shaida ne wanda bai da shi zai iya ba ba dai idan mutum dama yana rutuwa ya zai rungumi bashin ne ya dauko wannan bashin ya dauko wannan ya san ba biya zai yi ba kawai zai ya zo ya barnata ya ce shi bashin wanda ya barnata to wannan kan za a daure shi saboda me so da in ma bai biya bakin ba an tare barnan da zai nan gaba don zai je sake kuma ɗaukar karban kudi a wajen wani ya lalata to shi yasa shi wannan za a za a dauke shi kai dai wani ne ya tuntube shi yasa da suke ake bin su bashi ana iya sa musu kafin kuɗi amma idan masu bin su bashi suka ne a kawo amma asalin bashi in kana da shi ka biya idan ba ka biya ba za a ne za a iya kai karaka kuma a ne a ci mutunci ka da sauƙin wannan saboda maza ma ce laifi wajini zulmu saurin biyan bashi mai akwai su ne yi ne ilka ko wata yana halatta wato yi mutuncin sa da yi masa hukuma to wanda kuma ba da shi aka ce dole ka saurara ba wanda yake da shi in ya biya ka zai cutu amma zai iya biyan kan amma kuma in ya biya ka ba shi abin da zai ci gobe ko kuma dan jarinsa zai karye wannan musabi ne ka saurara ba har zuwa lokacin da zai dan samu dan wadata biya ka ko dinga biyan ka da kadan kadan wannan ka ce bake shi ne don kare biya ka kuma yazo shiga wani hali dan dole ne zai nemi wani bashi kuma da amma wanda yake karban dukiyar mutane ba don ya biya ba don ya halakar musu da ita to shi wannan shari'a ba ta saurara ba don manzon Allah ya ce man akhadha amwalan nas yuridu ada'a hatta dawa wa man akhadha yuridu itlafaha atlafahu Allah wanda ya karbi dukiyar mutane din ya biya Allah zai tabbake shi wanda ya karba don ya halakar kuma Allah zai halaka shi to kaga tun a duniya zai samu ne zai gamu da halaka shi yasa bai asumi yake wa man halal amwali qad taqa'ada والضرب والسجن عليه سرمدا وإن أتى ببامه فبالقضاء حتى يؤدي ما عليه فعلا dole ke zama kan dukiyoyin mutane ta gangan yana barna ta su bi ba su ake su ba sa shi a gidan yari kar a cire shi a daure shi har abada sai dai in jiya kuma ne zo ɗaukar beji ma sai ce a sai dai za ka biya ba kafin a kafin a sake to da in ka bar shi ma wata ɓarnan zai je ya sake amma in ba irin wannan ba in ya biya abun da ya iya biya sauran kuma wajibi ne a wato ainihin saurara mana imam tabari ya ce la tu'tu ha'a ko la tu'ti safihan malahu wa huwa alladhi yumkinuhu sabiyan kana aw rajulan aw dhakaran aw unsa kar ka ba wa wawa wanda aka baka amana ka rike masa duk halaka shine wanda yake bada dukiya wajen sarrafa ko juya wani kasuwanci zai lalata ko wajen da yake saya zai bar da to kar ka bashi yaro ne ko babba ko ya balaga namiji ne ko mace ba za a ba amma wani ta lafi warzu ko kofi ku dan azurta su da wani abu cikin dukiyar na, shi ne ku ciyar da su ku ba su abinci ku ba su abin sha ku ba su shimfiɗa da abin da suke bukata wa su musu tufafi daidai gwargwadon wato ainihin irin na su, to sannan kuma sai ku dinga gaya musu magana da suke mai toshi wa ko zuwa kaulan aure. ku gaya musu magana mai taushi ko da mai na shi ne ko da maru don zai iya wa ya san fara wa ya ce ni ka tuke nan ba na ne don me yasa ba za a wata ne kaza ba me yasa ba za a bani ne kaza ba to sai ka dan rarrashe shi ka ce a kai hakuri idan ka mallaki ka dan ba kuma ma dukiyar ka ba wannan shi ne abin da ya kamata a maka gata nake maka yanzu idan na ba ka dukiyar nan ka kashe ta lokacin da ka mallaki ka za ka tashi ka da komai za ka yi nadama sai ka dinga rarrashin ta kana wato ainihin rarrashi wannan ne malai suka ce a cikin wannan ayan akwai kyautata zamantakewa da amin dan babban kare amma kana da rarrashi dan wanka ne kana da rarrashi ka kai ne babban ko kuma kai ne yayansa dukiyansa din ne karka ce karka nuna fawa to da haka ka kyautata dabi'unka ka kula da shi kuma tare da masa magana wanda take mai kyau a lokacin da ya mallaki ne ka ba shi dukiyarsa da yana da jari to kaga zai shi da cewa lalle ka masa gata kuma kai dai in baka da shi kuma zai taimaka maka ko lokacin da ka gajiya kuma ka zama ba a wajen zai tallafe ka amma in ka bar zuciyar ta zama babu ita to kaga ko da shi ne lalata ta zai je haushin ka cewa ka masa rubuta balle da kuma idan kai ne wato ainihin ka barna da zuciya wani suna zama kan dukiya ne gaba daya wanda za mu zo kan su mun yi bayani a kan dukiya cewa suna cin wutar jahannama ubangiji subhanahu wataala ya ce wakkalu yatama فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكفروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا Ubangiji ta dace wa kadul ya kama ku jarraba marayu kafin ku ba su dukiyoyi. Dan jarraba su sun iya kasuwanci ko ba su iya ba. Yana da miliyan goma ba shi dubu ɗari uku ne zai fara. Idan ta dawo ɗari da goma bayan watanni to kaga ya iya sarrafa idan ko bai ta dawo saba'in a sai shirme yake a kasuwancin sa to bai kai ka ba shi dukiya ba kaɗan jira ne waktalu ya dama ku jarrabi ainihin wato marayunku ku tabbatar da sun iya sarrafa dukiya kafin kafin ku ba hatta idza balagu nikaha har sai idan sun balaga sun kai aure fa in anantum min rushdan idan kun tabbatar da wayonsu fata ba wani ne an wada ru ku ba su dukiyoyin su sun tabbatar sun yi wa shi ne a rushe suna da shirya mana suna da hankali suna da wayo sun san me suke yi to sai ku ba su dukiyoyin wala ta kuluha kar ku ci dukiyan ikiraban don barna wa bidaran da gaggawan hanyar gudu kan su girma su yi wayo su karfi kayan wani ya samu dukiyar maraya maza maza yake cinye ta kafin wato marayun su yi wayo su karfi kayan nan wata gwalgwalo su yake ubangiji ta dace man kana ganiyan fajin safi duk ya zama mawadaci to ya kame ma ko da yana yi wa marayan kasuwanci da dukiyarsa to ya kame kada ya ci wannan dukiya ne wa man na fakiran wanda kuma ya zama fakiri ne bai da komai kuma yana sarrafa dukiyar mara yana masa kasuwanci tana karuwa ko yana kula da ita bale a kurbin aro ya ci da abun sani a shari'a da al'ada wato idan daidai gurgudun wahala fa idza dafatu ilayhim amwalahum idan kuka ba su dukiyoyin ko kuka roba su fa ashhidu alaihim kuka ba mu shaidan cewa kun ba su dukiyoyin su wa kafa billahi hasiba ubangiji ta'ala ya isa mai hisabi wato za ka ba maraya dukiyansa ka samu shaidu adalai a akalla guda biyu to ga dukiyan wani na gado na mai musu da kayan kun shaida kun shaida so da nan gaba kada ya tar maka rikice ce ka ba su. wanda ya sa ubangiji ta ala ko yace waka fadin da ya fi Allah ya ta bai shaida ne ba misali lokacin da kake kula da ita ya san me kake bayan ka ba ki ma ya san ka ba wannan ko tsoyi ta ba da cewa kar ka dukiyar mara kuma cewa jibin ta dukiyar mara abu ne mai hadari sai sa manzon ma ya ga wa abakar in ya abakar ki ne a ba'i ko yi ne ki kula kama a na kula nafsi la ta'ammaranna ala zaini wa la tahiyanna ma sai abakar ne na kana da rauni ina kuma ka abin da nake zuwa kanan karfe da ka shugabanci ko da mutum biyu kuma karfe da ka rike dukiyar kaya saboda hadari da take ciki ubangi ta ce wa kafa billahi hasiba Allah ya kabe hisabi akan dukiyar mara zai maka hisabi ka rike ta da amana ko baka rike ta da amana to rike wani taimakawa ne amma dole ka zama wato alini a mutunci to a nan da ubangiji ta ala ce kar a ba su dukiyarsu sai an jarraba su kuma sai sun balaga shi ne ma'anar hatta idza balagun nikah sai sun balaga sai ake gane yaro ya balaga ko zai zama ya yi mafarki wato ya yi mafarki yana saduwa da mutumani ya fito maka shi ke da ya zama baligi in wannan alama ta bayyana za a iya ba shi don maza kuma ya ce an ɗauki alƙalami daga mutum daga gefe wa alin bari a kaya ne yaro har da ya yi mafarki na biyu ko ya zama gashin mara ya koma maka gashin gaba saboda a yanzu kurani yake lokacin da aka yi yakin banu kuraiza a duba kafiran nan duk wanda bai bala ko wanda ya balaga a kashe shi wanda ake shakan ya balaga ko bai balaga ba sai a duba mara sai don akwai gashi za a kashe shi in babu kuma bai balaga ba sai dai ni da aka duba ta aka ba mu gashi sai aka tane ka to da haka daga baya mutum sai zama wato sahabi manzon Allah a sai da gashin gaba alama ne na balaga da uku kuma shine kai shekara goma sha biyar to da Abdullahi bin Umar yace zan yakin Uhud aka tallata ni ga maza zuwa cewa zan je yaƙi ina ɗan shekara sha hudu sai mai da ni ce bai gana ba da ba amma da za a je yaƙin azar kuma lokacin na kai shekara sha biyar da aka ce zan je yaƙi sai a je lokacin ya ga ba da ba sai shekara sha biyar balaga wannan kuma ko na namiji ko mace in dai da bai kira mun da mutum bai da ba ya kai shekara goma sha biyar shi ne ya balaga wanda kuma sai aka ƙara da jinin al'ada in al'ada ya zo mata ko tana iya shekara tara ne ta balaga ta zama ba da saboda wannan ba ce lalai da wani zuwa fara da hali da zafin jimali Allah ba ka an sannan wani ta kai da haila sai ta wani kanta sai ta bada da shi na na gaba kuma na na biyar nata shi ne ta zama ta doki an auren da ita bata balaga gaba, kawai sai ya bayyana ko ta balaga ne shi ta sai dan da bata balaga gaba ba za ta yi wato ainihin ciki ba to idan waɗannan alamun suka tabbata ana iya ba maraya wato ainihin dukiyarsa tare da tabbatar da cewa ya zama da shi shine wa in alastu min rushda wato ko fa in alastu min rushda kun tabbatar da cewa wato sun zama shiryayyu sun zama masu ai kuma kuka ɗebe kewa da wannan alastu ma'ana yau da gobe sa yau ya yi wannan ka da haka gobe yayi ka yadda da takarrubin ka da ya san abin da yake yi to a lokacin da zaka bashi wato ainihin dukiyarsa ubangiji ta dace kar ku yadda ku ci dukiyoyin don barna ba da haƙƙi ba kuma don gaggawa kada ku girma idan mu yi wannan to ya yi zalunci ne ko ga gidi ta alaƙe abin da a kuna amma da ne kama zulman inna ma yaquluna fi quluni nara na ko sayyida to da za ku cikin mutum na cikin wuta ne kuma zai fada cikin wutar da sama ranar wato ainihin alkiya kama ala ya ce idan kana sarrafa masa dukiya ne kana kasuwanci da ita to wannan za ka iya yi wajen wato wahalanka ko gwargwadon bukata shi ne falle a kullum bil ma'ruf wato gwargwadon wahalanka shi ne idan har ya zama na wahalan naka wato bukatanka ba ta kai wata wannan bata kai wahalanka ba ba ka fi gwargwadon bukata in ko bukatan ka ta wuce wahalan ka to ka dauka gurgurdun wahalan ka kamar an baka aikin kuɗi ne kare kullum nawa za a dinga baka ko an samu riba ka za nawa za don mara marayu ba a biya ta kuma sai ba kadara wanda ai da kamar ya zo yi. mamu ne ya zama ne ya ce bi shi aka ta da biya kada ta kula mutara na ba ka dukiyar maraya kai kasuwanci da shi domin kada ta kada shi to kasuwanci da in kai fakiri ne za ka iya ɗaukar gurgurun wahala da kake da kasuwanci ka fara maka wari ba amma in kai mawadaci ne wani ta dace man kana da ne mun fahimta duk wanda mawadaci ne ya kame ba dai suka ce cin dukiyar maraya a wajen mawudaci ko da yana sarrafa ta yana masa kasuwanci to kamar cin mushe ne ko kuma cin jini saboda haka haramu ne Allah ya gaje kullu ma ya mai kadu wanda mu to da mutum sai ya saurara ba zai ci wato ainihin dukiyar maraya ba matukar yana da mafita ko da kuma yana masa kasuwanci da dukiyar in ko baya in ko baya da shi ina masa kasuwanci da dukiya to zai fi gwargwadon wahalansa ko gwargwadon bukatar sai ko wanne ne mafi karanci don wahalan ka dubu goma ne bukatar ka dubu sha biyar to iya dubu goma za ka daura in bukatar ka dubu biyar ne wahalan ka dubu goma ladan da za a baka saukaci dubu biyar ne kawai saboda dukiyar baraya tana da haɗari ka ci gwargwadon wa'ibali bukata ubangiji ta da kara wanda ima da tsoron Allah صلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته barkatu ce malin ina so a taimaka mini da fassaran wannan addu'a a'udhu bi ta mati min kulli shaytanin wa wa min kulli ainin lama. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله أعوذ بكلمة الله التامات إنا نيمان طرين kalmomin Allah cikakku min kulli shaidani daga dukkan wani wato ainihin shaidani wa hamma da wani kwaro wanda zai dinga cutar da kai ko maciji ko wani abu akan hanya wa min kulli aini lamma da kuma wato kambin ido wanda yake saukawa mutum ko ka ce kambin baka ko kambin ido yanda yin wani ya kalle ka ka burge shi idan zaka iya faduwa ka kama birgima ko kuma ya ji haushinka aljani ya zo ya shige ka to kana neman tsari daga masu irin waɗannan abubuwa na'am yace malam aka ce babu sallah ga wanda ya tsaya shi kadai a bayan sahu to idan mutum ya tsaya a haraban masallaci shi kadai amma kafin a ida a ida da sallah sahu ya zo har inda yake a haraban to ya sallar shi ai idan kai raka'a ɗaya cikakkiya a bayan sahu to baka da sallah sai dai idan kafin ka cika raka'a din wasu sun zo sun shiga har a sako ya isa wajen Wani an haɗa shi da hadisin ne guda biyu Wani hadisin yace la salata liman faridin khalfa saf babu sallah ga wanda yake tsayawa shi kaɗai a bayan sahu sai ɗayan kuma wani mutum ya zo manzo sama yana sallah sai ruku'u kafin ya karisa sahu to amma sai ya karisa sahun da ruku'u aka ɗago da shi sai manzo sama yace wane ne wannan abu sai ce ni ne ce to zadaka Allah hirsan wala ta'ud Allah ya kara maka kwaɗayin jam'i amma kar ka sake kaga sallar sa take me yasa ta yi saboda bai raka'a cikakkiya ba a bayan sahun ya fara ne ya karisa ta a cikin sahu amma wancan kuma aka ce babu sallah ga wanda yayi sallah a bayan sahu kenan wanda ya raka'a ɗaya cikakkiya a bayan sahu shi bai da me bai da sallah saboda haka ka iso cikin sahu na'am yace malam ina so a ƙara min bayani akan waɗannan hadisai na farko shine la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dharratin min kibrin sai kuma la yadkhul la yadkhulun man kana fi qalbihi mithqala dharratin min al-iman uh, hadisi na farko la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dharratin min kibri, duk wanda a zuciyarsa akwai daidai da ƙwayan zarra ba zai shiga aljanna ba wancan hadisin kuma la da kulun nara man kana fi kalbi mizqala zarratin min imani wanda yake da wato kwayan zarra na imani bai zai shiga wuta to lalle ne hada suna akwai rikici a cikin su kaga dai in kana da imani na kwayan zarra zaka me zaka shiga aljanna sai kuma aka ce idan kana da girman kai ko kwayan zarra ne ba ka shiga aljanna ba to ya za a yi kenan kaga kuma zaka samu mai imani wanda yana da girman kai kuma kila ba kwayan zarra ba ya kai na rakumi ma girman abin da zai sa kai rakumi ba kwayan zarra ba girman kansa to sannan kuma wannan aka ce kuma wanda yake da imani da ƙwayan zarra bai zai shiga wuta ba kuma tabbas akwai musulmai da za su shiga wuta kafin su fita su tafi a jiya wani ma sai ya zama gawayi tukunna kafin me kafin ya kafin a fito da shi ya shiga ya shiga aljanna to wayannan hadisan wa'azi ne a ka'ida idan wa'azi zaka yi kawai ka fassara su a haka kawai su yi aikin su duk mai ima duk mai girman kai da ya kai kwayan zarra duk wanda a zuciyarsa akwai girman kai da kwayan zarra ba zai shiga aljanna ba ka wuce wajen kawai eh domin mai girman kai ya shiga taitayinsa sannan duk wanda yake da imani kaman kwayan zarra ba zai shiga wuta ba wannan yana karfafa mai imani ne don a karfafa imani amma abin da ake nufi da wancan hadisi da tambaya aka yi shine duk wanda yake da girman kai daidai da ƙwayan zarra ba zai shiga aljanna ba ai ba zai shige ta lokacin da kowa yake shiganta ba har sai an ɗanɗana masa azaba na laifin girman kansa tukunna sannan daga ya zo ya shiga ya shiga aljanna da imanin da yake da shi da yana da imani zai shiga amma lokacin da ake shiga ba tare da an ratse wuta ba ina ai ubangiji ya ce tilka darul akhirati naj'aluha lil ladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasana aljanna ba ta masu girman kai bane to kaga ya sha wahala kenan kafin ya shiga ko zai shige ta zai sha wahala sannan wanda yake da imani ko da da ƙwayan tsarra ne bai zai shiga wuta ba ma'ana bai zai shiga dawwama ba kamar yadda kafuri in ya shige ta zai dawwama shi kuma har abana abada bai zai fita ba to shi kuma yana da imani da ƙwayan zarra bai zai mata irin wannan shigan ba a zai mata irin shigan da musulmai masu sabon Allah za su shiga sannan kuma a fito da shi da wannan imanin nasan ko da bai wuce ƙwayan zarra ba don hadisi ya inganta hadisin shafa'a hadisin ceto maza su ma dai nemi ceton al'umma har a bashi ceton wanda imani sa bai wuce kwayan zarra ba kai wanda bai kai ba ma maza su ma zai fito da shi daga wata jama'a a sai kaga ya shiga kenan to shigan dai ba irin na kafure bane khalidina fiha abadan wanda za su dawoma a ciki har abada ba to saboda haka mai girman kai bai zai shiga aljanna irin shigan muminai ba ka shige ta kai tsaye kuma ka je a baka gida mai na kololuwa a aljanna a'a mai girman kai ba zai samu wannan sai an karkade masa kura ko kuma gidansa za a ganci can can baya baya to mai imani ma ba zai shiga wuta ba irin wutan kafurai wanda za a je a dawwama a ciki azaba ninkin ba ninki a'a shi zai shiga wuta dai in ya saba Allah irin wutan da ake azabtar da masu sabon Allah musulmi ba ta kai waccar zafi ba kuma ba zai dawoma a cikinta ba a ƙarshe kuma za a zo a fitar da shi shine ma'anan hadisin na'am sai wanda ya tambaya da baki malam yace me hukuncin sallar da ga ake yi wanda ga mutum daya nan daya a can daya a can me hukuncin to baya kamata a yanzu mun karanta la salata lil munfaridin khalfas saf babu sallah ga wanda yake tsayawa a bayan sahu shi kadai sannan manzo ma ya kwadaitar da a daidaita sahu sannan ce shedan yana shiga tsakanin mutum da mutum in ba a daidaita sau ba kamar yadda 'ya'yan tumaki suke shiga tsakanin mutum da mutum manzo Allah yace wala takhtalifu fa takhtalifa qulubukum kar ku saba zukatan ku da su saba to duka wannan an samu wannan illan a cikin sa ya yi yayi littafi guda sunan sabbatul kaffi fi itimami saf wato cika tafi shimfiɗa tafi wajen cika sahu ce duk mutumin da bai cika sahu ba bai da ladan jam'i kuma ya yi ta maimaitawa ya kawo dalilai akan wannan in dai baka daidaita sahu ba baka cika sahu ba to baka da me baka da ladan jam'i da haka muka ce wannan sallan da ake yi wancan can da ya can da ya can da nan da kawai kowa zuwa ya je sallan sama da yafi domin an canja suran sallan ma gaba ɗaya wai wata annoba shirme wani abun da ba a ganin sa baka tabbatar da shi baka je ka canja zallan ga wannan yana can wannan can wasu suna nan suna mana dariya don kaga wasu sun yi kila su umurni aka ba su da kake ga suka yi a Saudiya ko a wani wuri ba zai zama duk abin da ka gani a Saudiya wai sai ka tabbaka shi kai anan ba su suka san me dalilin da yasa suka yi wannan kila sa su aka yi kai kana da yancin ka so da haka maganan addu'a ce za a mayar wanda da sallam wai wani tsari daban da wani wanda wani zai zo kawai malam ba musulmi bane ma yace wai kabar mita biyu tsakaninka da wani da wani kuma yanzu yana shiga mana a masallatai wallahi muna bata lokacin mu ne kawai kai tawakkali ga Allah kai baka tabbatar da wannan abu yau idan wannan mutumin tabbas yana da wannan ciwo to bai halatta ma ka matso kusa da shi ba don me kar ka dauki to shi ma bai halatta ya matso kusa da kai ba ka fahimta zaka dauki dukkan wannan matakan amma fan bu ne baka tabbatar da akwai ko babu ba ka zo ka jirkita ibadanka ka lalata imaninka kai ta wasu abubuwa har yanzu ya lalata maka ya lalata maka addininka to wayanda suke haduwa misali yanzu wasu suna sallah can ɗaya can ɗaya so wasu masallacin kuma sun haɗa kafaɗa to su kan annoban ta zo ta rufe su gaba ɗaya an ga sun faɗi ne suna birgima suna sarƙafe wannan fashi ana ɗaukan su ana zuwa asibiti to to kai me yasa kake tsoro akan me baka da tabbas akan abin da baka da tabbas zaka bar umurnin Allah subhanahu wataala ka ce ba za ka yi shi ba kawai wahami kawai tunanin akwai wani ya zama ya zama akwai abu malam buma bumai ma suna tashi an ji an hada sabo a masallaci ana sallah buma bumai sai wani abu wanda ba a ganin sa wanda babu tabbas din sa kuma ciwon da ya kama ka mutuwa zaka yi ina ina kawo mutum ma har ya warke ma bai bai san ya kama shi ba har ya warke kuma zai kama mutum ya warke in ka mutu idan ya kama ka ka mutu ai ajalin ka ne yayi ko kuma in ba da wannan ciwon ba ba za ka mutu bane mutun nawa suke mutuwa kafin wannan ciwon ko ka mutu ma kai shahada ne rahama ce maza sun haifa da an ka mutu kai shahada ba ka son mutuwan shahada ne <laughs> ga su malaria ga su wa cututtuka daban-daban ba a sa ba ji tsoron su waya yana sa mutane tsoron ciwon da har yanzu nan baka gama waye ne yake da shi ba karanti ma cewa wane yana da shi ko wani dan uwan wane wani naka dan uwansa ya kamu kana buga waya kana da ya a cikin wane a cikin wane har yanzu ba baka da shi duk kururu da wannan abu da ake yi wa ka sani wanda dan uwansa yake da shi da kana sa kana tambayar sai a cikin wane ko za ka kira shi a waya ko za ka je ka duba shi waye kawai shi yana zuwa rikita muku rayuwarku da addininku da sababin wannan duk wuce gona da iri ne kuma wallahi bai kamata ana bada kofa akan irin wannan abubuwan ba har ya zo ya taɓa addini a duk masifan da ta taɓa addinin ka babu masifan da ta fi ta girma kawai masallacin wanzan waje kowa ya wawware kamar filodin masallaci yadda wannan filan take wannan to mutum nawa ne masallacin zai dauka sai ka ce wani wasan wasan yara kawai kana tsoro ka je kai sallah a gidanka wannan ka bar masu sallah su yi sallan su kawai tunda kana tsoro ka je ai mutuwa kan duk inda kake za ta je ta same ka kuma wallahi in Allah ya kaddara maka wannan ciwon ko baka yi mu'amala da wani ba sai ka kamu kuma ciwon ba wai sharaɗinsa sai kai mu'amala da wani ne za ka kama ba akwai wanda sun kamu masu yi mu'amala da masu ciwon ba to shi kuma ya za ka yi in gaba da wannan tazaran ko ba mu ce kara ɗauki matakai ba ka ɗauka amma kar ka ya taɓa maka addinin ka kawai shine ka'ida wannan rudo ne kawai na shaidan ya zo ya kamba ma abu kafurai suka ruɗa al'umma kawai suka zo suka ja mana abin da ke cutar da addinin mu Allah kawai to Allah ya kamu dace Allah ya ƙara mana imani da tsaro Allah Allah cire mana tsoro in ba na Allah ba ya zama Allah kawai muke tsoro ba ma tsoron komai mu riƙe mu da addinin mu ubangiji ta Allah ya kiya mu daga fitincinun zamani da rodani da ɗimuwa a cikin rayuwa da addini Allah Allah ya sa mana nitsuwa cikin zukatan mu ya cika mana zukatan mu da tsoron Allah da imani ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين